Wurin da aka tunkara zuwa ga wannan haɗuwar tsakanin ƙungiyar farar hula da 'yan majalisar dokokin ƙasa shine girka yanayin canza miyau musamman ma bisa ga batutuwan jagorancin mahakun ma'adinai a ƙasar Nijar da kuma tsarin abin da shari'a ta tanada. Haɗakar ƙungiyoyi masu fafutuka domin ganin haske da nazartar Biltalmani na ƙoƙarin taimakawa sabuwar majalisa ne a cikin aikinta na larwan ayyukan gwamnati. Haka haka jagoran rotab ali idrisa ya faɗa. sabuwar majalisa ce ta fara aikinta ya kamata a kwatanta musu al'amarin da ya shafi ma'adanai da ake haƙowa saboda idan gwamnati za ta kawo waɗansu dokoki gaban 'yan majalisa suna ibada ra'ayoyinsu su ne suke jan hankalin gwamnati idan akwai wata matsala a fannin tafiyar da ma'adanan ƙasa a matsayinsu na wakilan al'umma suna iya jawo hankalin gwamnati da kamfanoni su girmama ƙa'idoji domin kowa ya amfana da arzikin ƙasa kuma a rage barna ga mahalli za a iya waye gari a niger ba karfe uranium ba zinariya ba man fetur kenan al'umma su amfana da arzikin da al'umma masu tasowa biyo bayan wannan canzawar da ayyukan da aka yi 'yan majalisar da suka amfana da wannan ba da horon su nuna gamsuwarsu da girkin wannan fusa'ar kuma sun samu haske sosai domin kare 'yancin al'ummomin nasu su. Bututun man fetur yana ketare da'ira ta sama da talatin da hudu masu gonaki ne inda bututun man fetur in ke ketarewa Muna son a basu hakin su. In ma ta kama da aje a gana da ministan ma'adanan kasa za a tafi saboda su suka zaɓe mu majalisar dokoki. Daidai ne mu kwato musu hakin su. Aikin mu a matsayin mu na 'yan majalisa dokoki shine bi sau da kafa ayyukan gwamnati. Za mu samar da kayan aiki da zai ba mu damar yin wannan aiki. 'Yan majalisa da suka zo nan sun karu ina kira ya kasance wannan horon a baiwa duka 'yan majalisa shi saboda fanni ne wanda yake da abubuwa da suka shafi cigaban kasar mu kan amfanin da ƙasar niger za ta samu 'yan majalisar dokoki ta kasa na dauke da niyyar kawo tasu gudunmuwar ga hanyar shigar da 'yan kudaden da ake karɓa.